kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau yawmul ne, ranar litinin daren talata watan ramalana yana da shekara ko yana da kwana sha uku kuma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da biyu ga watan uku watan maris miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam Alaihi masala, idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da ashirin da shida za mu ci gaba da karatunmu a cikin tafsirin sabuwar sura suratu tabara ko kuma suratul mul za mu tashi daga ayan da Allah ta'ala yake cewa ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد sai eh, ayan da ta gabata ta yi bayani ne dangane da halittar sama yadda Allah tabaraka wa ya sanya sama suka zama sammako ba sama guda ɗaya ba ɗaya ɗaya ɗaya har ɗabaka guda bakwai sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yi tambaya tambayan da ya yi ko umarnin da ya yi don ya gwada tsananin ikonsa ba a taɓa samun tangarɗa a cikin halittun Allah ba. Ubangiji ta'ala ya ce mata rafi kalkin rahmani min tafawo. Ai, ba ka gani a cikin halittan Allah na wani bambanci ko tawaya. In kuma kana gani ko kana taraddadi, farji il basara, haltara min fitur. ka sake mayar da ganinka wannan ya gwada already daman ka riga ka gani kenan shine Allah ta'ala ya ce ka sake mayar da ganinka ko za ka ga wani yagewa ko kuma wani tsagewa ko wata tsagewa a ainihin sama musamman ma wannan sama ta farko ba ma sama ta biyu ko ta uku ba tunda mutum bai sai je can ba idan ba Allah tabaraka ta'ala ya zabe ki ba kamar yadda ya zabi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi Isra'i da Mi'raji da shi a cikin dare guda Ubangiji Ala ya sake cewa sun marji'il basara sa'annan ka sake mayar da ganin ka karratai ne sau biyu ko fiye da haka yankalif ilaikal basaru ganin ka zai dawo gare ka kasi'an yana mai kasawa wa huwa hasir kuma yana gajiyayye ba tare da ya ga matsala ba wa hasali ma in kace za ka yi ta kallon sama musamman a lokacin da ake walkiya ko akwai tsananin zafin rana kai za ka cutar da kanka amma ba za ka taɓa ganin tawaya a cikin halittar Allah ba wannan ya dace da faɗin Allah ta'ala Allahu alladhi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha Ubangiji ta'ala wato Allah shine wanda ya daga samai bai amadin ba tare da kai ba ta rauna hakuna gani da idonku kuma ko wanda yake da ido ne na sirri babu abin da zai gani amma yanzu ga shi masallacin nan in ka duba za ga akwai waɗannan ginshikai idan babu wata rana masallacin rushewa zai dole sai an yi waɗannan ginshikai mai ma'ana waɗannan fila da aka sa to amma ka dubi sama ka dubi faɗin sama ganin ganinka ubangiji ta'ala ya tafi bi gairi amalin taraunaha ba tare da ginshikai ba kuna gani sun matsawa al'ar ranar ubangiji ya daidaita a bisa al'arkinsa wa sakara shamsa wal ne shine ya hore ainihin kwallon rana da kwallon wata kullum ya jiri li ajalin musamman kowannensu yana gudana ne zuwa ga wani ajali wanda yake ambatace, to tun da an faɗa mana sama da irin yadda Allah ya inganta sararin samaniya daga nan mun gane ikon Allah to ma sai Allah ya sake ƙara mana da cewa walaqad na as-samaa'a ad-dunya bimasabiha haƙiƙa mun a sama a wato wannan saman duniya kaga saman duniya wannan faifayi ko wannan shafin da yake saman mu ne ba wai ainihin idan an hau sama ta ɗaya ba wannan saman duniya da muke gani ubangiji ta'ala ya ce mun zayyana ta bi masabiha da fitilu masu yawa wannan jam'i ne na ainihin al-misbahu in aka ce misbahu ana nufin fitila guda ɗaya masabihu fitilu masu yawa amma sai ya ce bi masabiha bai ce bi masabihi ba saboda me saboda wannan alawatni mafa'il duk sunan da ya zo alawatni mafa'il ba a masa kisra kamar yadda malaman na hawan larabci suka ambata sai idan ya kasance an yi idafansa idan an yi idafa zuwa ga wani abu to zai iya zamowa wato zai dauki wasali ko wani iri ko kuma akwai alif da lam a cikin sa to wannan babu bi biha da fitilu fitilun nan da ake magana wato sune ainihin taurari tunda wancan aya ta faɗa mana wa sakkara kamsa wal qamara ubangiji ta'ala ya sanya rana da wata a can baya mun yi bayani rana da wata ba wai suna manne da sararin samaniya ba ne a'a tsakaninsu da sama ma akwai rata akwai rata mai tsawo tsakaninsu da sama ta daya to ga fitilunan su ne taurari waje allaha rujuman lishayatin ubangiji ta'ala ya ce muka sanya waɗannan taurari suka zama rujuman lishayatin abin jefawa ne masu yawa ga ainihin shaitanu kana iya ce ba ma ba mai ba wai su ne karan kansu ba a'a kamar yadda za mu gani Allah Ta tabaraka wa ta'ala yana fitar da wuta daga cikin tauraruwa a jefi aljanu yayin da suka yi ɗorin ɗororo domin sauraron magana a sama ta ɗaya daga cikin ƙaddaran Allah ko cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance suna yin haka kamar yadda suka ce mun kasance na minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami al-ana duk wanda yaje yace zai saurara a yanzu da muna ji to amma yanzu idan mutum yaje to fa zai samu wuta kihabar rasada wato wuta wanda zai dakatar da shi ba zai ji maganar mala'iku ba saboda an ce idan Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta al'amari zai yi magana da mala'iku a sama ta bakwai su kuma sai su sauko har zuwa sama ta ɗaya su faɗa ma sauran mala'iku cewa za a yi kaza a shekaran ko a rana kaza za a yi kaza yanzu kuma aljanu da yake Allah ta'ala ya ba su dama ya tashakkalu na biya shikali muta'addida wato suna iya rikidewa da rikida wato daban-daban yadda suka ga dama sai a samu wannan sai ya yi tsawo ya ƙure tsawonsa kuma in ya ƙure tsawonsa mai yiwa zai kai fal waya kamar biyar ko bakwai ko fiye da haka don kar mu ɗebo da faɗi wanzu lokaci ana ce malamai suna share karya to Allah ya raba mu da karya eh kar mu ɗebo da faɗi amma aljani guda ɗaya zai yi tsawo mai yawa tunda ayan Qur'ani ko hadisi bata faɗi ko ba su faɗi wato yadda tsawon yake ba kiman tsawon ba zama dai za mu iya ce kamar tsawon falwaya biyar ko shida eh, ko ma sama da haka tunda ana samun manya-manyan gidaje masu tsaro sai dai idan mutum ya zauna ɗan ƙauye ne baya yawo don ka zan ya zauna a ninginsu ina zai gani ina jin duk garin ningi akwai gidan sama mai hawa uku ko mai hawa biyu ina jin mai guda ɗayan ma da kyar za a samu dama dama a fada eh ko ka gani mutum ya zauna a su bai ga gari ba to ba zai iya fahimtar misalin da ake bugawa ba in ga sai abu yana da tsawo zai ce anya saboda bai taba zuwa ya ga zaranda hotel ba eh. <laughs> to don haka su aljanu sun kasance suna ƙure tsawonsu aljani in ya ƙure tsawo ya tsuguna ɗayan ma ya ƙure tsawo ya tsuguna ɗayan ma ya ƙure tsawonsa ya tsuguna to sai wannan ya miƙe wannan ya miƙe har na ƙarshe sai ya je dab da sama ta ɗaya duk abin da mala'iku suke faɗi yana ji saboda haka yana ji zai faɗa mala ƙasansa shi kuma ya faɗa mala ƙasar shi kuma ya faɗa wa na ƙasa a daidai wannan lokaci bokaye da masu mu'amala da aljanu a lokacin sun ci karensu babu babbaka sun ci kasuwansu saboda kusan duk abubuwan da suke faɗi sai ka samu akwai gaskiya a ciki dama annabi ya riga ya fala za su ji ƙarya guda za su ji gaskiya guda ɗaya amma sai sun ƙara da ƙarya nan cinai saboda haka ɗari kenan to amma ka san dan adam in ya ga an samu gaskiya guda ɗaya ko sauran an yi ƙarya ba zai lura ba wani lokaci yana daga cikin strategy na ainihin yan siyasa to mu ajiye wannan bangare tunda ya shafi abinda yake oh, sociology ne to idan aljanu suka ji wannan magana za su faɗa ma yan uwansu a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alkur'ani daga allahul mafur zuwa ga sama'id duniya duniya wato sama ta ɗaya daga ita sai duniya to sai aka toshe sauraron ainihin waɗannan aljanu saboda me saboda in aka yi kuskure suka saurari ayan Kur'ani suka zo suka faɗa wa bokayensu suka fitar da ayan idan manzon Allah ya faɗa sai a ce a to ai boka kaza ya riga ya riga ka ya riga ka fala daman waɗansu suna zargin annabi suna ce masa shi boka ne to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaɗe ayoyin Qur'ani da yawa sun sun tabbatar da haka nan muna izo na hudu idan mun je izo na uku za mu samu karin bayani ubangiji ta'ala ya ce walaka zayyana sama'a dunya bi masabiha hakika mun kawata saman duniya da fitilu sune taurari waɗanda yake waje an zaha rajuman lishayatin muka sanya su bamabamai bamai ne ga shaidanun aljanu masu zuwa satan ji a sararin samaniya ko a sama ta daya wa tattana lahum azaba sa'ir kuma muka yi musu tattalin azaban wutan sa'ira ga dukkan shaidanin aljanin da bai bi Allah ba balle kuma shaidanin ɗan adam ɗin da bai bi Allah ba ai walaqad zayyana aqraba samawati ila an-nas haqiqa mun qawata saman da take kusa da mutane bi kawaqib thawabita wa sayyara taurari gida biyu akwai waɗanda suke tsaye waje guda ba sa matsawa sai idan yanayi ya canza akwai waɗanda kuma suke tafiya ba sa zama waje guda shi yasa in ka samu difficult ɗan ƙauye wanda ya tashi a ƙauye ya san cikin gari ya san jeji eh, kuma ya san dare da rana a yankin wajensu idan da za ka tambaye shi ko da daddare in ya bata zai iya gane garinsu saboda me saboda akwai tauraru wanda ya taki kullum yana ganinta ko a cikin watanni hudu zai ganta waje guda bayan watanni za ta sake komawa waje guda bayan waɗansu watanni za ta sake koma waje guda ko rana yadda take fitowa wani lokaci zai ganta ta fito saitin nan wata rana kuma sai ta ɗan karkata yasa aka ce experience yana da muhimmanci kowa da irin experience inda Allah ta tabaraka ta'ala ya baki idan mutum tsohon hannu ne akan abu ka kyale ko ba aya ko babu hadisi Allah tabaraka wata'ala ya baki ilimi na musamman na experience sawa'un ɗan kasuwa ne ma'aikacin gwamnati ne ko mai sana'a ko kuma malamin da yake karantarwa kowa da irin experience ɗin da Allah tabaraka wata'ala ya baki yasa ake son a haɗa duka a hada ƙarfe da ƙarfe domin a don haka taurari kashi biyu ne akwai taurarin da suke tsaye waje guda akwai kuma taurarin da suke yawo ko suke tafiya sannan kuma fasara fi ahsani kalkin wa aba hadi kaklin duk wanda ya kalli tauraruwa zai ga halittanta tana da kyau don Allah tabaraka ta'ala ya musu halitta mai kyau da yanayi mai kyau wa masa kawaqib masabiha dalilin da ya yasa aka ambaci taurari anan a matsayin fitilu li'annaha tudi'uka ida iftirar saboda su suna haskawa kamar yadda fitilu suke haskawa waje anna tilkal kawakib ubangiji ta'ala ya sanya waɗannan taurari bima yanqattu minha min shuhur daga abinda da yake fitowa daga cikin taurarin na wuta na balbalin bala'i aw min duniha rajama Allah ta'ala ya sanya waɗansu bama bamai waɗanda ake jifan aljanu yayin da suka je satan ji a ainihin sama ta daya sannan kuma wa na li shayatin mun yi tattali ga shaiɗanu na aljanu ko na mutane ne fil akhirati ranan takin alqiyama ba'da al-ihraq fi dunya bayan Allah ya kona su da su da bokayen su a nan duniya to akwai kuma bi shuhbi da ainihin wata azaba ko balbalin bala'i na azabin na. azabar wuta ranar takin alkiyama wa rajmu shayatin malamai sun yi bayanin cewa jifan shaidanun aljanu da ake yi yu'addu fa'ida ukra lil kawakib yana daga cikin amfanin taurari da Allah tabaraka ta'ala ya halice su a sararin samaniya gaira sai dai kaune hazinatan lis sama'i duniya kuma kasancewa taurari ado ne ga saman duniya shi yasa wata rana ko da rana za ka ringa ganin taurarin amma rana ta yi ƙarfi zai wahala ka ga taurarin da daddare an fi ganinsu kama ƙala kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya a suratun nahal wa alama wa bin najmihum yahtadun Allah ya sanya alamomi a duniya sannan kuma wa bin najmihum yahtadun da taurari sukan gane hanyoyi musamman waɗanda suke cikin sahara ya sa suka fi yin tafiya a cikin dare da raƙumansu an ce hatta raƙuma ma suna gane taurarin da suke sararin samaniya idan raƙumi aka bile shi hanya guda ɗaya sau ɗaya to idan da ubangidansa zai ɓata idan ya sake shi ya kaɗauki yana son ya dawo gida zai iya dawo da shi gida ba tare da ya ɓata ba wannan yana daga cikin basiran da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa raƙuma yasa fala afala yanzuruna ila al ibili kayfa khuliqat ba su gani ne zuwa ga raƙuma ko ba za su yi dubi ba zuwa ga raƙuma kaifa khuliqat yaya Allah tabaraka wa ta'ala ya halice su ya halice su da matakai iri daban-daban na mamaki idan baka yi nazari a kai karan kanka ba to za ka iya nazari a cikin dabbobi wala Allah ka gane domin ko kai karan kanka in kai nazari akwai ayoyi wa fi anfusikum ubangiji ala ya ce ko cikin karan kanku ko cikin karan kanku yasa aka ce ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adala fi ayi suratin ma sha'a ka baka eh yanzu haka wani abu da baki ya ce alale ya hada da kunun ganye ne ko kunun gyalabi eh yanzu haka cikinsa yana ta kogi yana so ya kaki amma ba ya son karatu ya kubuce masa to za mu tashi da wurin Allah ya yarda to za ka samu ko ƙugin da cikinsa yake yi ma na kusa da shi ba zai ji ba amma da za a ce wannan abu zai fito ina jin kowa sai ya tashi har da mai karatun ma ya tashi don wani warin toshe hanci yake yi ya hana ka numfashi mai kyau za a ga mutum yana da matsaloli da yawa na karni ne ko na ƙyama, amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓoye kamar yadda yake ya ba shi baiwa da yawa wanda ya kamata ya lura da irin baiwan da Allah ta'ala ya baki domin ya yi biyayya ga Allah ba tare da ya saba masa ba to aya ta faɗa a afala yanzuruna na al-ibli kayfa khuliqat ba za su yi dubi zuwa ga raƙuma ba yadda Allah ya halitce su shi ne muka ambata yana daga cikin ɗabi'a su sukan yi tafiya mai nisa kuma ba su ɓata gabarin hanya kamar yadda yake in suka sha ruwa da yawa za su iya tafiyan wata abu da ba su sha ruwa ba yasa larabawa suke amfani da su a cikin sahara idan kishin ruwa ya dame su suka nemi ruwa suka rasa domin ruwa a sahara ya fi kuɗi ko ya fi zinare amfani da muhimmanci tunda in ka rasa ruwa kishi zai iya kashe ka kuɗi kuwa ba zai kosar da kai ba saboda haka sai su yankar raƙumi akwai inda suke samun jaka na ruwa a cikinsa kuma ruwa mai tsafta wani abin mamaki wata guda ba tare da ya lalace ba kai ka ce Allah ta'ala ya yi wani abu da bututu a cikinsa in ya ɗan ji ruwa sai ya ɗan tsatta kaɗan in ya sake jin ruwa sai ya tsatta kaɗan yana ajiye da ruwan a cikinsa sannan kuma sahara in aka yi guguwa in guguwa ta zo guguwa da yashi ta ritsa da fatake to fa in ta watsa su waɗansu ba sa iya gane ina ne gabas ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa to shi yasa suke ɗanfe ma'ainihin raƙumansu shi kuma raƙumi duk guguwan da aka yi komi duhu in dai guguwan ya janye to zai gwada maka hanya saboda haka shi yasa Allah ta'ala ya ce wa bin najmi hum yahtadun suna amfani da taurari a cikin sahara wajen gane hanyoyi ko a kasan nan ma a littafan tarihi na al'adun hausawa an ba da bayanin cewa a da can ana amfani da tauraruwa kana nan bauchi in ka kalli nan za ka ga wata tauraruwa mai haske to daidai katin ma madaki kenan in ka ga wata bakan tauraruwa kuma da wannan tauraruwa akwai matsala ningi kenan ko warji eh ka ka saki hanya kenan <laughs> eh ko ka ga tauraruwa wanda wani zai gwada maka ya ce inda daddare za ka yi tafiya ka ga tauraruwan nan idan kai ta tafiya za ta kai ka da za ta kai ka gaba da da ko ga tauraruwa kaza idan kai ta tafiya inda za ta kai ka misau a nan za ta tsayar da ka misali saboda haka ubangiji ta'ala ya ce wa bin najmi hum yahtadun Allah ta'ala ya sanya da taurari su din nan yahtaduna suna gane hanyoyi jimala suna gane hanya ba su bata kun ga yana daga cikin amfanin taurari kenan kuma imamu Katada ya ambata khalaqallahu an-nujuma li salasin Allah ta'ala ya halitti ainihin taurari a sararin samaniya saboda abubuwa guda uku abu na farko zinatu sama taurari ado ne ga sararin samaniya walaka zayyana sama a duniya bi masu ubangiji ta'ala ya ce wallahi haƙiƙa mun kawata saman duniya da ainihin fitilu su ne taurari sannan na biyu wa rujuman lishayatiye waɗannan taurari a cikinsu akwai balbalin bala'i na wuta waɗanda yake bama-bamai ne da shaiɗanun aljanu masu satan ji domin su kawo wa bokaye kamar yadda anan yace annaha rujuman shayatin muka sanya waɗannan taurari a cikin su akwai wuta ko ba mai waɗanda suke kunshe domin jifan shaidanun aljanu sannan kuma wa alama waɗannan taurari alamomi ne a sararin samaniya da suke gwada gabas ko yamma ko arewa ko kudu ko suke gwada ɓangarori daban-daban yautada biha fil barri wal bahr walanda ake amfani da su a tuddai musamman da daddare ko kuma a cikin koguna wato masu tafiya cikin kwale kwalen da suke buɗe. Siyasa yasa yace wa bin najmi hum yahtadun faman ta'awwala fiha ghayra zalim al-imam qatada yace duk wanda ya tawili ko ma bayan haka وقد قال برأيه وتكلف ما لا علم له به to ya kawo wani sabon abu masu amfani da taurari su faɗi yawan shekarunka ko kuma abin da ya rage maka ko mutum ya ce bari ya duba taurari ya faɗi arzikinka ko ya duba taurari ya faɗi lokacin da za ka mutu ya ce lokaci kaza za ka mutu ko wani zai yi mulki wani ba zai yi ba to duk waɗannan bokaye ne sun bi hanyar da Allah bai yarda ba kuma waɗannan za ka same su suna amfani da aljanu shin kun sani ne ko ba ku sani ba don akwai wanda baya son ya faɗa ya ce yana amfani da aljanu suna masa umarni da abin da ya saba wa Allah ko su masa umarni da kirka da kafirce? saboda haka inda har za a yi amfani da taurari ba wai don saboda gane kalanda da yanayi ba misali kamar a ce ana tsammanin ruwa a watan kaza wannan ba matsala ba ne wannan ba hana ba ana tsammanin tsananin sanyi a wata kaza a yi hasashen haka ana tsammani wata zai bayyana a ranar kaza kamar yadda waɗansu suke dubawa a lissafin su su biki diddiga su ce suna kyautata zaton azumi za a yi 29 ne ko su ce za a yi 30 saboda dalilin kaza amma a haka aka ce ba za a dogara da su ɗari bisa ɗari ba kamar yadda ba za mu dogara da kalanda wajen ɗaukan azumi ko ajiyewa ba mai annabi ya ce sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum aw guffiya alaikum fa aqbilul idda ku yi azumi ku dauke azumin wata ramalana idan kun ga jindirin wata shi ake kiransa alhilal mun karanta a cikin suratul baqara suna tambayan ka anil ahilla wal hiya mawaqitu lin nas wal hajj jinjirin wata yana karantar da mutane lokatai ne wal hajj shi yasa nake dada jaddadawa duk wanda ya take a kauye inda ya riga ya saba da daddare yana fita da yake mafiya yawa mutanen kauye suna zama a waje su yi hira sosai ko wani dalili yakan sa sukan kai dare to suna ganin tsarin wata kwana da kwanaki da na taurari ba kauye idan ya ga wata da daddare zai ce maka kwana kaza ne kuma kafin ka samu kuskuren sai yana da wahala saboda tsaban gani yau da gobe Ya yasa Allah ta tabaraka wa ta'ala ce kulhiyar mawa kai tulin nasi walhaji lokacai lokatai ne ga mutane waɗannan alhilal alhilal ɗin da suke bayyana tun daga ainihin almuharram har ya zuwa zulhijja sannan walhajji kuma domin kusan lokacin aikin hajji don yi kuskure ranar arfa Ya sa aka liƙa da maganan aikin hajji amma za ka samu hailan mata yana da alaƙa da lissafi idan za a aurar ma akwai alaka da lissafi wajen sake ma haka sannan ko wajen sawa a makaranta ma haka ko wajen koyar da sana'o'i ma haka ko wajen sallah mun karanta muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madajid idan ba a bi lissafi ba ya za a ya gane yaro ɗan shekara bakwai ne sai an yi amfani da ainihin alhila domin rana in ka yi amfani da rana to za ta rikita maka lissafi da taurari ake amfani alhilal wato jinjirin wata ya za ka ce su mu liru'uyatihi wa asiru liru'uyatihi to saboda kalman da annabi ya ce ga ganinta. to mu da wannan ne muka dogara idan masu hasake suka yi mukan ce ku rike naku bari lokacin dubawa kuma a je a duba to wajen ganin ba a ce kowa sai ya gani ba asali ma aya ta ce fa man shahida minkum ash fal falyasumhu duk wanda ya halarci watan daga cikin ku ba man ra'a duk wanda ya ga al-hilala dindirin wata ba saboda a al-hilal dindirin wata a shahar kuma kwanakin wata wato watan kenan a dunkule ba wai watan da yake sararin samaniya ba to saboda haka ya koyan uwa duk wanda ya amfani da taurari aka ce ai mai ilimin taurari ne to boka ne ko mai ilimin taurari ne to mai duba ne ai malami ne masanin ilimin taurari ka je ka same ki to ƙarya ne kuma kafirci ne yin haka Allah bai yarda da wannan ba ubangiji ta'ala ya ambata a cikin suratu safa yace inna zayyana sama a duniya bi zinatin al lalle hakika mun kawata saman duniya da ainihin adon taurari walaqad zayyana sama a duniya bi masabiha wa fassara bi zinatin al-kawakib waja'alnaha sa'an wa hibzan kuma mun sanya waɗannan taurari ɗin wato masu gadi ne min kulle kai shaitanin mari daga kowane kai ɗani wanda yake mai taurin kai domin idan wuta ta fito daga tauraruwa ta dake aljanin da ta same shi ko tarsaɗinta ya samu waɗansu aka ce aljanun haukacewa suke waɗansu na halaka waɗanda suka haukace in suka zo suka samu lafiyayyen mutum sai su rikita shi sai a ta magani bai warke ba ba zai warke ba saboda an samu kwamfayi yasa ake neman tsari daga ainihin sharrin shaidanu na mutane da aljanu a cikin kula'u zai kamar yadda muka ambata ko yaushe mutum ya rike ba wai lalle sai da safe ko da yamma ko bayan sallan farilla ba duk lokacin da abu ya faɗo maka faɗa duk lokacin da ka je inda ka razana faɗa duk inda tsikan jikinka ya taki karanta ya sa Allah ta'ala ya ce taurarin nan mun sanya su wa hifzan min kulli shaytanin mare la yasma'una ila al-mala'i al-a'la ba za su iya sauraron mala'ikun da suke sama ƙololuwan sama suna zantawa ba wa yuqzafuna min kulli janib sai a jefe su da ainihin wuta daga kowane bangare duhura domin a kore su walahum azabun wasif suna da azaba dawwamammiya sawa'un alan duniya ko alahira illa man khatifa al-khatfa fa atba'ahu shihabun thaqib eh, sai wanda ya dan wauci wani abu kamar yadda muka fala wanda manzo Allah yake za su iya jin gaskiya guda daya amma sai sun kara karya guda tara. saboda haka a takaice fassarar wannan aya kenan walaka zayyana sama a duniya bi masabiha hakika mun kawata sararin samaniya da ainihin fitilu su ne taurari waje allaha rujuman lishayatin sa'annan kuma muka sanya su bama bamai ne da ke ɗanun aljanu masu zuwan satan je a ainihin sama wa tatna za ba sa'ir sa'annan kuma mun musu tattalin azaba ta ainihin sa'ira a ranar tashin alkiyama bayan azaban duniya sai kuma Allah ya ambata mana makoman kafirai sai ce mai وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس Iza إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي tafur. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير to anan ka shiga faifayi na biyu faifayi ne guda biyu anan akwai na farko akwai na biyu na farko وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير سنم في في نبي اذا القوا فيها سمعوا لها كهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزانتها الم ياتكم نذير قالوا بلى da jawaban da za su bayar kuma jawaban da ba su ubangiji ta'ala yace walil ladina kafaru bi rabbihim ga waɗanda suka kafirce da ubangijinsu suna da azabu jahannama azabar wutan jahannama azabu jahannama me yasa ba ce azabu jahannamu ba eh azabu jahannamu ko azabu jahannami mudafun wa mudafun ilai sai aka ce azabu jahannama saboda mamnu'u min as-sarf ne jahannamu jahannama jahannami a eh yasa aka ce azabu jahannama ko dai ka samu azabu ko a ce jahannamu makoman su wutan jahannama ne kamar yadda muka karanta a suran da ta gabata jahannamu bil dhammi ko jahannama bil fathi eh, sai dai al jahannami to wannan zai iya daukar wasalin kasa shi ma saboda wasu dalilai na'am walilladina kafaru bi rabbihim azabu jahannama lalle waɗanda suka kafirce da ubangijinsu suna da azabar wutan jahannama mudafin wa mudafin ilaihi ne abinda ake nufi da kafirci duk wanda bai yarda da Allah ba duk wanda bai yarda da maganan Allah ba duk wanda bai yarda da annabin Allah ba kuma duk wanda bai yarda da manzon Allah ba kusan annabawan Allah da manzannin Allah suna da yawa abinda aka ce mu yi imani da su gaba ɗaya la nufarriqu baina ahadin minhum wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal eh, ba a rarrabewa tsakanin wani annabi da wani annabi idan ka ce ka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma baka yadda da annabi Musa ba ko baka yadda da annabi Isa ba to akwai matsala sai ka yadda da annabawan Allah da manzannin Allah ka kafin su gaba daya saboda haka duk wanda bai yadda da su ba kafiri ne sannan maganan Allah akwai littafan Allah taura da lindila da zabura da sohoko ibrahim da sohoko musa an ce zabura wato an ce a taura ana nufin sohoko musa kenan waɗansu kuma suka ce ko waɗansu takardu na musamman sannan da waɗansu littafan da Allah bai ambata mana ba to sai ka haɗa duka da alkur'ani maganan Allah ne amma mai yiwa za ka iya cewa littafan da ake da su a yanzu a za su amma ban da ƙur'ani ban da ƙur'ani ƙur'ani kan ba wanda ya sai canza tun da Allah tabaraka ala ya alkawarin kiyaye shi ya sa za ga yara ƙanana wato sun ainihin haddace ƙur'ani eh wani yaron ma za a gan shi wawa ne amma zai ka samu ya haddace Qur'ani saboda Allah ta'ala ya sanya shi cikin masu gadin littafinsa kuma za ka samu mai shekaru da yawa wanda ya hidima ma Qur'ani kana ce kaza zai ce ba haka ba ne. sawa'un mutumin kirki ne ko mutumin banza shi ma Allah baraka wa ta'ala ya sanya shi domin ya kiyaye littafinsa ne to kaga Qur'ani babu canji amma sauran littafai ana iya samun canji sai dai a dunkule mu dai mun san Allah ya ba da annabi Musa alaihi salam littafin at-taura kamar yadda ya ba da littafin lindila ga annabi Isa alaihi salam to mu yadda da wannan maganganun Allah ne to ga kuma Qur'ani duk wanda bai yadda da wannan ba to kaga shi ma kafiri ne sannan ranar takin alkiyama duk wanda yace ba za a yi takin alkiyama ba kaga shi ma min allazina kafaru eh shi ma ya fada cikin kafirai da mutumin da bai yarda da kaddara bai kyau ko maras kyau ba shi yasa wani lokaci mutanen mu suke fadawa cikin hatsari kaddara za ta same ka kace ai wane ne eh mumunan abu zai same ka sai kace ai wane ne ko ma ka samu wani ci gaba sai kace wane ne ba a ki wane ya zamo sababi ba wane zai iya zamowa sababi amma kima ya zamo sababi ne da kaddarawan Allah wa ma allah haka qadrihi eh wala ce ai musu girmama Allah hakikanin girmama shi ba yana daga ciki ka yadda da kaddaran Allah mutum yana iya zama wa sababi komai ma yana iya zama wa sababi amma dai Allah tabaraka wa ta'ala ne mai hukuntawa za ga wani yazo yana ta neman shugaban kasa har ya tafi lahira ba zai shugabancin kasan ba kuma Allah ya baki lafiya Allah ya baki kuli amma zai ka samu har ya tafi ba zai yi ba eh wani kuma kwatsam za a zo a ce fito takara yana tsoro amma yana fitowa takara kawai sai ga ya tsale kawai kaga yana daga muku hannu yana muku bai bai shi yayi gaba eh saboda me saboda yayi da ce da kaddara Allah ya riga ya kaddara masa sai ya sauke masa hanyoyi akwai wanda za a ta masa tunga iri daban-daban da ainihin makirci na dare da rana wato makarun laili wan nahar amma in Allah ya kaddara zai kai labari zai kai labari zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ko ana sha kosai yayi ai kaddara kenan to in ka yadda da kaddara ka huta in baka yadda da kaddara ba to fa ciwon hawan jini yana iya kama ka domin hasada za ta iya kama ka eh saboda wancan yana tafiya ne bisa kaddara kai kuma kace ba haka ba Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya hukunta ba wanda ya sai ya canza hukuncin Allah in kana son Allah ya canza hukunci to dage kai ta addu'a wala yaruddu al illa du'a ba abin da yake mayar da kaddara sai addu'a saboda haka idan Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta cewa abu kaza ba za ka samu ba kamar yadda waɗansu malamai suke bayani in ka je ka dage kai ta addu'a ka dukufa kana ta addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum qul ma ya'ba bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizama wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li walyu'minu bi la allahum yarshudun saboda haka in ka dage da addu'a to zaka samu sai ga Allah tabaraka ta'ala ya canza saboda me ubangiji yana canza abin da ya ga dama yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit aw wa yusabbit wa indahu ummul kitab amma dai malamai da yawa suna bayanin cewa wato Allah ta'ala zai iya rubuta maka kaddara a ce you have two option ko three option kana da zaɓi kamar guda biyu ko guda uku a ce abu kaza ba zai samu ba amma in ya dage da addu'a zai samu eh, in ya dage da addu'a kamar percentage kaza to zai samu kaza in bai kai percentage kaza ba ba zai samu ba kaga wannan duk tsari ne na Allah subhanahu wataala wannan ko yana cikin Allahul mahfuz ne babu wanda ya san abin da ke ciki sai Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu dace saboda haka walil ladina kafaru bi rabbihim duk waɗanda suka kafirce da ubangijinsu da abubuwan da muka ambace su din nan saboda suna da alaka da ubangiji Ala, waɗannan suna da azabu jahannama azabar wutan jahannama bi salmasir wato wannan makoma ta yi muni kwarai da gaske idza ulqu fiha idan aka jefa su a wutan jahannama sami'u laha za su ji daga gareta shahikan wahiya hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjan sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir aka ce akwai sifofi guda uku ko guda hudu na wuta eh idza ulqu fiha idan aka jefa kafirai a cikin gidan wuta sami'u laha shahiqan sai su ji kuka kaman irin kukan jaki ita wutan ne za ta yi wannan kuka saboda me saboda tsaban ɓacin rai yaya aka yi ɗan adam da aljanun da Allah ya halice su domin su bauta mata amma suka kafirce sa in aka kyale jahannama da waɗanda aka jajje faso a cikin wutar jahannama to fa wata rana idan da za a kyale ta to fa za a neme su a rasa domin za su kone murus sai Allah Ta wa ta'ala ya kaddara ba a konewa murus har a nemi mutum a rasa shi eh sai dai duk kunan da za a yi mutum sai ya kasance kamar a babbake ke ana taba shi da sullube amma yana nan da gangan jikinsa saboda idan babu wannan to da me zai jira dali kuma haka za a yi ta masa azaba ma damace sama, wal ardu illa ma sha'a rabbuk ba san iyakacin yakacinsa ba Allah ya tsare mu saboda haka idza ulqu fiha idan aka jefa su a wutan jahannama sami'u laha shahiqan za su ji ta tana kukan jaki wa hiya tafur tana ainihin tafarfata shine tafur kaman tafarfata ma Hausawa wa suka yi daga larabci wa hiya tafur tana tafarfata kamar yadda ruwan zafi idan aka zuba waɗansu abubuwa kamar ruwan kunu idan ya tafasa ko kuma rude. idan ya tafasa yaya kake jin rude yake yi eh wannan sai tuwon matan da ban da matan yin. sai na faɗa na sake faɗa eh iyayenmu da kakanninmu Allah ya saka musu da alheri don a da idan wata tsohuwa sai tuwo wallahi ko babu miya zaka ci gaya ka sha ruwa abinka amma matan yanzu eh to amma fa kar mu fada na bari mu sassauta eh Allah ran ma ya ce a sassauta yawa a sassauta kar mutum ya je shiga gidansa a hana shi shiga na abinda ake nufi da tafarfata shine wanda idan ruwa aka ɗora shi akan wuta ko wani abu wanda yake ruwa-ruwa idan ya sha zafi ya sha zafi za ka jena wani kulkulkulkulkulkulkulkul eh shine wahiyar tafuhu saboda aka wutan jahannama ita karan kanta sai ta yi karanta farfasa bayan shahi da za a ji domin jaki yana da ƙara guda biyu akwai zafirun akwai shahiku jakin ya tashi kukansa ya yake wa zai gwada mana kukan jaki eh to ne shi ne shahil za ka ji shi kamar can ciki wanda zai fitar mai kara zafiyar shi ne wanda ya kama da wahiyar tafur tana ainihin tafarfasa ta kadu ta yi kusa ta mayyazu ta yayyage ta dare Ya sa aka ce idan aka tara mutane ranar takin alkiyama aka taro aljanu mutane da dabbobi ga aljanu sun zo sun kewaye mutane sannan ga mala'iku za su zo su kewaye kowa da kowa a lokacin ubangiji zai ce ya ma'askar wani wal insi ne safatun an tanfudu min aqsari samawati wal ardi fanfudu la tanfuzuna illa bi sultan fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban mun karanta cikin suratul rahman ko to lokacin wutan jahannama Malayiku ne suke rike da ita an linzamin da aka sanya mata aka yi mata tabaibayi ya fi dubu saba'in suna rike da ita tana kokarin kwacewa kawai tana son ta mamaye kafirai ko me yasa suka yi kafirci Allah ya halitte su ya musu ni'ima ya musu baiwa iri daban-daban amma su kafirce to ke yasa ko me laifi ne aka jefa cikin gidan wutan jahannama cikin jahannama ya shiga uku dun da bace rai za ta karbe ki yasa Allah ta'ala ya sifanta ta yace takadu tamayyazu ai takadu ta tamayyazu ta yi kusa ta dare wutan ta fashe saboda me minal gayi saboda ainihin ɓacin rai saboda baƙin ciki ai kamar mutumin algadba mutumin da ransa ya ɓaci ya kake ganinsa ai za ga mutum kamar ya kumbura yana neman ya fashe eh ka dubi kukan yaro yaron an masa wani abu sai ga kawai yana wani huci shi kaɗansa to shi yasa ake lallaban yaro a ɗauke minti kawai zai butar da shi gaba daya amma mai gida fa mai gida in ya kumbura ransa ya ɓaci yana son zai ɗauki mataki to lokaci mata ba su da hankali ba za su baka hakuri ba ɗaya eh, abinda aka ba da shawara fita ka bar musu gidan dawo masallaci ka zauna nan ma in mai gadi ya barka in bai barka ba ka zauna haraba eh in yace me kake yi a nan ni fa rufe gate ko ma bakin hanya ka je ka zauna ba mai tsangwaman ka amma an ka zauna a bakin hanya banda gulma banda ban banda sa'idawa ka yi taka zan amma idan mace ce ranta ya ɓaci to lallaɓe ta maman wance dama akwai bashin da ke bi na zan biya ki kwantar da hankalinki Eh, haka ake musu ai eh, ita ce fa ba ta da gaskiya amma za ka ba ta haƙuri don a zauna lafiya kai ne mai gidan kai kake kawo abinci sau goma za a kawo abinci ba za ka ce guda takwas ba amma aka ce in ranka ya ɓaci fita ka bar gidan saboda wannan kumburin idan aka bar ka kasance to kumburin nan zai yi ɓarna idan kumburinka ne zai yi barna idan kumburinta ne ta fi ka karfi za ta yi barna to saboda haka gara yi kokari a sattar da shi ta hanyar da ya dace a sattar da shi to ga jahannama nan ta kado ta mayyazo min algaize wato ta yi kusa ta dare saboda me saboda tsaban ɓacin rai saboda fushi ga ainihin suwa ga allazi na kafaru waɗanda suka kafirce da Allah subhanahu wa ta'ala kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha to dai faifayin shine tun lokacin da aka jefa wata tawaga ta ainihin kafirai wannan ya gwada ba mutum ɗaya ɗaya ke abin da matsayi an hada tawaga sai a jefa su dama maza Allah ya fala man shabba habi ƙaumin ba huwa milhu. duk wanda ya kwaikwayi waɗansu mutane to yana tare da su saboda haka idan aka samu yan iskan amerika ka kwaikwaye su to ku yan iskan najeriya da na amerika zo haɗa ku za a yi a jefa ku a gidan wuta lokaci guda Allah ya tsare mu saboda haka in an samu gungun barayi su haka za a jefa su da barayin kasuwa da na gwamnati eh, da barayin gidaje haka za a haɗa su kullama duk lokacin da ulqiya fiha faujun aka jefa gungun jama'a masu bakin hali iri ɗaya masu saƙon Allah tabaraka wa ta'ala iri ɗaya sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh